Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya cewa ga karatu daga litafin alqaulul mubin a cikin ko alhaqul mubin sorry juziye ni amma ina babu niyya jin ko mun gane ko ina ne tsafo shi da gutuwa bai a shiga yan ita gwogube 1438 kalenda alijiriya na ajin daidai bai wai gwogube ko ta 17 sagutuwani babu ake zauji halar babu ake yin ba na taci miyonin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رئيته والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة عن رئيتها والخادم راع في مال سيد ومسؤول عن رئيته فكلكم راع ومسؤول عن رئيته رواه البخاري ومسلم باب عقد الزوج على المرأة باب لا يجري تاكيه بان تاكيه an abi hurairata daga ba abi hurairata radiyallahu anhu sakuje da an yin kala gan kala rasulullah ce yace yace alayhi sallallahu alaihi wasallam ga lahilu lil mar'ati mujahalali an zaja an tasuma nawa da fiazunna wa zawjuha shahidun abu madamuna illa bi ismi sai da izini wala ta'zanu fi baitihi illa bi iznihi kuma jizini azan gotina wa gadanu umbona sai bi izini rawawul bukhari wa muslim ana hadisin ne wuna in zagi imi nga eba dejo eba loji ndocha eba travwa nga waga wa fi azu ya na fila wa izini eba ko jiga ko eba ga ji izini ugun fe unfe ka eba ji izini ugun fe a nga jikimo nga fe mo ko mun gane number 2 ebe ga de dashi imi gan wa fi azu yana fila shin mun fe yin wato buwa izini wa mun fe yin waye bana hadis ga wa shahidun e ba mun dabu ko ji ko amma imi ga be fi azu yana fila e ba cibe shi lokacin magari malatuwa e ba ma bi ga wuje bukata yin yu inu lazun wucin bakashin laba ma muluba e bo na akiye ba na wa cina dole azu ya nafila na mu da kiyo wi nafila ina e mai kaida na alfardu muqaddamun ala nafli ko mun gane Allah ya samu dace mine na hadisin ne ke wube imi uga jizi ni azanwaci gade ne bugwe ba mai wamu ko na ji ganewa ebogo zuwa jizi ni ugade mi obu zuwa jizi ni ugade kata obu de da sauransu lugwawo ɗe zairi na je bo wa gowo da yasu biya ni gaji kimo ga da yasu biya yi mu ko mu gane da mini haki ne yi wa jiki nan wa ciya ebanin bismillah hadisi gburu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى كلكم راي باتي كتشيو وكلكم مسؤول عن رئيته باتي ما أجي غيتين يا governor ga غيتين state يبو etsu أجي غيتين يبو chairman أجي غيتين local government يبو councillor أجي غيتين ward يبو akimi ga غيتين ba na wajen hakimi gunan mai anguwa a duga anguwo ko ji da isu a duga ya tiya kibo daga a babo ba na wajen shizogun ya gaba ji wuce na wato ya ba a duga ya noyi headmaster a duga primary school principal ya secondary na wewu wewu hod anyoga etinye dipatmenti ogbo ebe kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati minista anyoga etinye ministiri ugbo commissioner anyoga etinye ministiri ugbo waje gane ako a ah, zai dayi zonal inspector anyoga etinye zon na karkashin ugbo nan ebe zandoro kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati zandoro mini ba ga ba na ke inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ga rodi ibrahim fi ali zabage kan ci wadda ta cin iyali ujo ko masulu an rage yace ma duga yace yana wai kana imiwe wayu ilimi wadu forobe tunguri wa kongoya tunidi wala yangi ci uji wayu tufu afan ko wa ci uci eji oji wa salla wa qur'anu wa sunna wala gorowa wọ́n kàwé ọ̀tún ba pátá àdíkí ọ àgbọ̀n gẹ̀ túbú wọ́n mọ̀lá àkùrá ìyẹ̀ tó ń fi bẹ́ẹ̀ tẹ̀sán òjò akó ìdàjọ tó mọ ẹ̀yẹ kàn sí káwọn tó ìdẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ fún ìgbọ́ mọ wọ́n ya sóòlà tó ń ya ìyẹ́ a mọ̀ sóòlà ń rẹ̀ ìyẹ́ a màgbọ́n fi mutum ya kai da dukiya ogugo wa masulun rai ya cewa juga ya ciye na mai kanonin fakuluk mura'in wa masulun an ra'i ya jiri ɓata ya kace yau a magizan doro ga ya ciye na mai kanon rawawul bukari wa muslim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ilaha illa anta أنت wa وأتوب